shigowa zauren VOA. Har yanzu muna tattaunawa da manyan baƙi kan mukamin minista da aka ba mata tara a wannan ƙasa tamu Najeriya. A wannan zauren ina tare da Ali M. Ali da Madam Ene Ede da Hajiya Bilkisu Ibrahim, wacce akan bayananta za mu tashi a yau. Hajiya Bilkisu, bismillah. Kan su ki, ba su san irin ke kuma bai wanda harkar tsaro ma ya fi shafan mata ma. yawancin kika je sansanin 'yan gudun hijiran nan mm. ai mata za ki fi gani da 'ya'yansu gaba eh eto kina magana ma sansani tunda ni na ɗaya na fito daga gumbi ne ai ni ne kuwa na sani tunda mu mun gudu da kafa a jihar yobe a mubi oh mubi jihar adama yawwa lokacin da abokan haram suka shigo mana suka kore mu da kafa aka yi ta gudu to kamar yadda kika faɗa su ministocin za su auna su duba me ya kamata mu yi wa'annan mata ne abun tausayi ne bari mu taimaka musu ba wai kuɗi za a ɗauka a bayar ba ne a yi musu horo da za su dogara da kansu a yi su dogara da kansu kuma su fahimci menene amfanin ilimi me ya kamata mu yi me ya kamata mu yi kin zo gabar yanzu akwai mace zaki gani ba ta yi karatu ba tana kokari yadda za a yi haɗanta su yi karatu su zama wani abu ta kulla kankara a a yau ta yi tuwon sayarwa gobe ta yi karfin kankaran sai ki ga Allah ya taimake ta tana da wani nasibi wanda ta ma fi karfin wannan abubuwan ma da kike kirgawa hmm. ta ma fi karfin wannan abubuwan kar ma mu kai da nisa ai ni mace ce ko mm. akwai abin da zaki duba wanda ta yi karatu boko da wanda ba yi karatu ba daban-daban amma kuma ina wanda ta yi karatun tana zanne a ƙauye ita bata wayar da kan yan uwanta din ba tana zanne wanda kuma bata yi karatun ba ta shiga birni ta zo ta nemi abun yi ta dan komin yaya ta dan fahimci abun da ya kamata a nan za ta taimaka ko za ta bar su karazube ya kamata ta taimaka musu za ta taimaka wa ƴaƴanta ina wanda kuma suke zanne a ƙauye sun yi karatun ko amma kuma ba su da shi ba su san ya za su yi ba ya ƴaƴan nasu za su kasance ba za su yi karatun ba to ubangiji Allah kyauta bari zo gare ka mm. Ali M Ali mm. naga lokaci ya fara daga mana mm. hannu bari mu ji shawarar ka da wa'annan mata shin za su rika zuwa karban umarni ne su yin aikin da aka keɓe musu ko yaya ka ba mu shawara eh, ni ina ganin a mafi akasari wani lokacin kuma wato su mata sun fi kosawa da 'yan uwansu mata to mm. akwai gajen haƙuri mm. za ki ga wani a zahiri ne za ki ga wani lokacin da mace ta nemi shawara wajen 'yar uwarta mace wanda ta tsallake ta koma ga namiji mm. saboda wa'insu dalilai da duk an fayyace su waɗansu da kasuwa mm. akwai matsalar kishi mm-hmm. da zargi mm-hmm. mace tana gudun kar wata mace <laughs> kamar da eh, ta faɗa ta wannan to ni ina ganin a wannan wannan na farko dai shi isa ilimi da kuma gogewa yake da tasiri wajen gudanar da ayyukan yau da gobe balle wanda ya shafi ofis mm. ilimi aka ce shi na zaune bai ga gari ba shi kuma mai ilimi in kifin rijiya yake to <laughs> jahilin kifi da ke fadama ya fi shi saboda zai zagaya ga ashe ashe cewa rijiyar nan ɗan ƙaramin waje ne amma kan kana fadama za ka zagaya ka ga ƙoramu da dama mm. kuma sai ka ce ah ashe duniyar nan tana da faɗi mm. saboda kuma a wannan tafiyar ne za ka ce tafiya mabudin ilimi za ki ga su da yawa mutane da dama a jamhuriya ta farko mm. ba a manta ba mm. shugabanninmu na arewa ai dukansu malaman makaranta ne na girtu mm. da saddauna da prime minister haka ta fawa balewa dukansu ba wani mai digiri haka ne malaman makaranta ne grade 2 teachers amma saboda wato gogewansu har yanzu mutane suna nuni cewa ba a sami shugaba mai basira mai kaifin basira irin saddauna ba irin saddauna irin tafawa balewa mutane suna nuni da cewa lokacin da ya je amurka ya je ba da jawabi a united nations mm. majalisar ɗinkin mm, duniya mm. da ake masa kirari cewa uh, muryar zinare ta afirka eh, to kin ga tafawa balewa kenan ba eh. saddauna to kin ga irin waɗannan za ka kasance in mutum na da ilimi amma ba gogewa to akwai matsala gwanda wanda yake da gogewar amma yana iya karatu da rubutu mm. shine zai fi sauƙin lamari to haka yake ga mata dole ne ya kasance sun faɗaɗa tunaninsu kuma cewa duk wanda zai kawo shawara ta gari ba kan mace ta yi tsammanin 'yar uwarta mace ba za ta iya ba ta shawara ba kuma kada ta yi tsammanin cewa in ta bata shawara tana harin ko mai gidanta shi kuma wani lokacin ana yi wa mazaje ma zargin da babu shi gaskiyar magana ke amma mun san an ce shi kishi ga mata kumallo ne <laughs> <laughs> kumallo ne in ya sai ya zo to abu kuma na ƙarshe da zan ce wayansu al'amura da kuka yi wannan mm, na ga eh, kuka aka tattauna a nan ya fi karfin ma'aikatar da take kula da mata abu ne mai faɗi kamar ilimin mace mm. wanda sai an hada da abubuwa da yawa sai an hada da iyaye an hada da hukuma an hada da wane ne da malumanmu da na zaure malumanmu na addini saboda ita ya mace ka ba ta ilimi ka ba al'umma saɓanin ɗa namiji don kuma kamar da kuka nuni nan a sansanin 'yan gudun hijira musamman yankunan nan da ake ta faman tashi zaune kamar na arewa maso gabas hmm. duk yawanci mata ne suka fi yawa saboda kuma mata da yara saboda me yadda allah ya halitto mace da tausayi kuma sai ya ɗora mata wato kula da yaya yanzu ke ga yarinya a shekara goma ta kula da yan uwanta guda ta isa ma ta kula da gidansu gaba daya eh, eh, amma namiji dan shekara 25 da kasa mhm. saboda haka Allah ya mace da wannan kaifin basirin yana zuwa kamar a turanci za ce da factory setting ne haka <laughs> eh, haka aka yi mu haka aka yi mata shi sa dole a jinjina mata dole ne <laughs> mata an san su ne wato ginshikin al'umma hmm. to dole sai an ba su kula ta musamman saboda suna da rauni hmm. dole ne a tausaya musu to kuma wannan tausayawa da ba su ilimin sai yayin haɗin gwiwa ba ga wato ma'aikatan da ke kula da ayyukan mata mata kadai eh barin ba wani abu ban dariya akwai a baya lokacin mulkin soja an taba kwamishinan ma'aikatan mata namiji haka a wata jiha ma wata jiha eh hmm. shi a lokacin soja ne sai gwamnan na mulkin soja a lokacin ya ce ai namiji ne ya fi sanin matsalolin mata <laughs> shi wuta su kenan to kuma mutane suka ta magana cewa eh kusan haka din kuma an kusa yadda da shi eh, an kusa yadda da shi eh amma kamar yadda ah, wannan ba yadda ita mace ita za fi sanin ciwon ya mace yar wata eh shi namiji ba lalle ne ya wannan ba to yawa to eh, eh ƙarasa sa da ƙarshe ni ina ganin inda aka kiyaye waɗannan abubuwa to zai zo mana da sauƙi don gina al'umma. To barin zo wajen ki madam eh, NAA eh, dai lokaci ya ɗaga mana hannu. Eh, menene shawarar ki ne ga waɗannan mata da yanzu ake shirin ba su mukamai? Tunda mun ƙorafi cewa an daɗe ana ba mata mukaman nan ba ma ganin shi a ƙasa. Ni ina da sa na samu taimako a gun mata akwai lokacin da ban da gida. Hmm. Mata da yawa sun taimake ni. matashi da ya ganin suna tsoron kada ki musu korafi ne <laughs> sun yarda da ni amma na ga masalolinsu don haka ne shawaran da zan ba su su bi mata da da sun yi mulki sun yi kuskure mhm. a jiya neman shawara kan gan waɗansu ba su a koma maza sai su koma wanda sun yi mulki da wani matsala ne ka samu mhm. daga wurin zai taimaka so su bi kafafun wanda sun yi mulkin kar su ce a ah, nasu da su yanzu su digital ne waɗannan analog ne kar su kuskura kuskurin da waɗannan sun yi in kuma sun zo wurin su su faɗa musu gaskiya ba su ce wai to zai kawo min kuɗi kawo min kaza ba su in sun yi wannan zai taimaka mana duka kuma maza muna roke ku don Allah kar ku sa abin da ake ce banana peel ma mata ko an roke ku ko essay ne ko pa ne ko driver ne ko waye ne don allah ku taimaka don inda nigeria ya zama yanzu inda malam ya fata hmm. ya fada mata ne za su fito za su cire mu a cikin wannan matsalan da muke ciki to shi to da wannan bayani ko kina da abin kari ne hajiya bilkisu za ki dan ƙara musu shawara ko na wani abu <laughs> shawara mu dai su tausaya kuma su san me suke ciki ba wai kawai an zo an hau kujeru an zanna shi kenan an manta da mata ba matan nan su maybe ma wanda eh mun san sun yi kokari amma akwai matan da suka jajirce a siyasan nan kamar yanzu yanda wannan madam ta yi magana madam ene eh, mm. yauwa in jajircewa ne mace ce kamar namijin ita ma tana daga ciki mm. ko ba haka ba tunda ungiya ce ta mata duk mutumin da ya tara mata aikin san kuwa ba karamin hmm. jajirtacce ba ne kwarai da gaske don haka Allah ya ba su sa'a suna zan Allah ya ba su kujerun mulki su tausaya su taimaka su duba mata da yara da kuma halin da mata muke ciki yanzu duk wata ya mace yanzu da na birni da na ƙauye da babba da yaro da tsoffi baki daya mu muna cikin wani yanayi wannan kowa ya sani eh. kuma an ɗauke su har su tara an ɗaura su akan wannan kujeru su nutsu da kyau su tausaya su taimaka su sa hankalinsu su rinka bincike kamar yadda wannan matan ta faɗa mm. wani lokaci su nemi shawara mata 'yan uwansu sai su yi abin da ya kamata da kuma mata 'yan uwansu Allah Ubangiji ya ba su sa'a akan kujerun nasu To da wa'annan bayanai na Hajiya Bilkisu Ibrahim muka kawo ƙarshen wannan shiri, tare da fatan an amfana da abubuwan da aka ji a shirin. A madadin baƙin namu, Ali M. Ali da Madam Ene Ede da Hajiya Bilkisu Ibrahim, sai kuma ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin. Madina Dauda ce ke cewa ku kasance tare da mu a makon gobe. idan mai kowa ya kai mu domin jin wani sabon shirin. Mu huta lafiya.